قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ku mutane hujjoji bayyanannu sun zo muku daga Ubangijinku, duk wanda ya hankalce su ya sunkuya masu amfanin haka gare shi zai koma wanda ya makance daga gare su bai hankalce su ba bai sunkuya musu ba to cutar a kansa za ta ƙare ni ba mai gadi ko ƙididdige ayyukan ku bane kawai ni manzo ne daga ubangiji na kuma shine mai kula da ku